tsohon kwamishinan ma'aikatar kula da kasafin kuɗi da tsare-tsare tattalin arziki na jihar katsina wannan takarar gwamnan jihar katsina ƙarƙashin jagorancin jami'ar apc ya ziyarci ofishin uwar jami'ar apc ta jihar domin bayyana aniyar sa ta takarar gwamnan jihar a ranar alhamis 28 ga watan hudu shekara ta 2022 dan takarar gwamnan ya ziyarci hedikwatar inda ya bayyana kudurinsa na neman kujerar gwamna da yake gabatar da jawabinsa honorable faruk lol jube ya bayyana cewa ya fito wannan takara ne domin ci gaba daga inda gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari ya tsaya idan allah ya ce maka kuka ba mu wannan dama a matsayinku na masu tantancewa da fitar da ɗan takara a kowane mataki mu kudurin mun allah ya ba mu wannan za mu ci gaba da ɗora ne akan ayyukan da muka fara alkhairi wanda shugabanmu jagoran mu mai girma gwamnati jihar katsina rayu kwararru a nan da da ya fara ya bayyana nasarorin da gwamnati ta samu cikin shekaru bakwai cikin nasarorin ya bayyana ingantar bangaren ilimi kiwon lafiya noma da kiwo da tallafa ma matasa da mata da kuma matsalolin tsaro sanin kowa ne guri mai girma gwamnati ne ya dawo da martaba katsina shi yasa muka kullo da restoration agenda a cikin wannan agenda akwai abubuwan da muka ba muhimmanci cikinsa akwai magana ilimi kiwon lafiya bada ruwan sha magana karfada da noma da kiwo sana'o'i kuma daga baya akwai abin da ya biyo na maganar tsaro to wannan ba za mu kauce daga wannan layin ba insha Allah dora mu kuma mai girma gwamnati kun sani ya samu nasarori da dama a waɗannan ɓangarori amma tun da al'umma tana da yawa wani ma za a haihe shi saboda haka da yawan bukatun su za su fara so ba gudun wanda za a bada a wannan ɓangaren da za a ce ta yi yawa to saboda haka nan in Allah ba mu wannan dama za mu mai da harkar tsaro ta zama priority domin sai da zaman lafiya ake birni da abubuwan da muka gani a yau da irin gudunmuwar da muke tunanin zamu iya badawa da haɗin kan al'umma tun da ne mutanen borno cikin ikon allah suka jajirce suka yi maganin boko haram to boko haram magana ce ta aƙida wannan jira ne masu neman kuɗi saboda haka in Allah ya so da taimakon Allah da kyakkyawan niyya da aiki da haɗa kai da al'umma matsalar tsaron da muke fata muke fama ita a jihar Katsina za ta zama in Allah na farko da yake gabatar da jawabin maraba shugaban jami'ar apc na jihar katsina alhaji muhammad sani ali ya yi ma tawagar dan takarar maraba tare da fata alkhairi hakikani nan duk wani shugaban jam'iyya da ke gurin nan da dukkan wani wanda ke gurin nan ya san faru jobe a wannan tafiya da ake yi da shi aka sha gwagwarmayar kafa jam'iyyar apc tun daga tushen farko har zuwa yau da dukkan inan zarori da aka samu tun daga zaben 2015 har zuwa yanzu shi ma na shi jawabin na fata alkari mataimakin shugaban jam'iyyar apc na jiha alhaji bala abubakar musa ya bayyana dan takara a matsayin dan takarar gwamnan mai karfi da ya fito daga shirin funtuwa ko kamar yadda na ce da na haƙƙin mu ne mu gaya ma mutane cikin yan takarar nan wannan wane ne yana ɗaya daga cikin al'adar bala abubakar in gaya ma mutane iyakar sani na da ɗan takarar da ya zo Allah ba su mutane suke yanke hukunci ba bala ba wannan Faruku da wanda da ya zo ɗan shiyan mu ne dan karaduwa ne saboda haka nan ko ne da turuwa ba ta yi jerin banza balle ana kai wanda ya taga rubu joke mu a wajen mu a karaduwa ɗaya ne daga cikin jigajigan tahiyar siyasar abc kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci duk eskon da ya gani daga funtuwa zone shi ya jagoranci naɗa shi ko mun mai kujerar shi a dai to zai da shi ne girma gwamna ya bari wannan abu mu a gare mu aka ce dan karatuwa ya zo nema mu ma muna iya shiga roƙon alfarma ta a matsayi na na tsohon bayan amma na karatuwa na sani wanda da wagatar. wa'annan wanda kuka gani wanda suka biyo shi su ne a wancan lokacin suka tsaye da shi takarar sanata kuma cikin ikon Allah duk da taron dangin da muka yi a wancan kara duk da kididin da muka zo mai kun san wannan yan kalban din kun san ba kusan suka gano mu ba in baccin Allah mai kaddarawa ya kaddara da sai dai mu waye gari ga taron dangi kuma za ta yi mana sarata Allah shi ke tawarawa? muka je da kanmu ko da yake muka dauko mu kanmu ban sani ba Jojo ka nemi mu Allah ya tsaye ban mu da halin da muke ciki a lokacin. A yanzu Allah ya sani mun shirya mun aje funtuwa zone domin shi dan wancan Allah ya zaki da ya mutu warke amma cikin ikon Allah da kadarawa shi yau sama. Ya ce takarar gwamnati. Wanda ke ɗaukar ɗan takara kamar faru ku Jobi. Ɗan ƙaramin abu kamar yadda muka yi wancan karan. to yan takarar gwamna wallahi kalubalen ku je da ta wuka shi ba a ƙananan yan siyasa ba ne takarar ya samu tarba daga dukkanin shugabannin jami'ar na matakin jiha daga cikinsu akwai sakataren jami'ar apc na jiha malam shitu ya shitu dan takarar dai ya samu rakiyar dan majalisa mai kilta karamar hukumar mani honorable aliyu sabiu maduro su honorable abdulkadir mamman nasir andaje mai baiwa gwamnan shawara da alhaji abdullahi imam kwamishinan ma'aikatar kula da albarkatun kasa da dai sauransu